Washington DC. Masu sauraro barkanku da warhaka. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a gundumar Columbia a kan mitoci 25, 31 kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafin mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari Yusuf Aliyu Harande. Tare da Mahmud Lalo. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To kamar dai yadda kuka sani a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau tara ga watan Disamba na shekarar 2019 rana ce da za mu duba batun auren jari a tsakanin al'ummomin mu. arman ya zama ma na jarin jariro wagga valis da ake yi ta an gaye mm. akwai inda ake zowa ke uwa mace isufa kaka suke kuta neman arme gidana ni ban maka valis wallahi ba ne saboda ni saboda ni daya ta ka zo arme ba ni na ta arman ka ba mata kuma zani baka bayan jima kaɗan za mu kawo muku cikakken zaure za kuma ku ji ra'ayoyin wasu mutane na daban kuma da muka tuntuɓa kan auren jari. Bayan haka idan Allah ya ba mu lokaci za mu buɗe muku layinmu domin ba ku damar kira sai ku gyara zama ku kuma samu abin da za ku ɗan motsa baki da shi domin kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe. wannan batu dai na auren jari madina <laughs> abu ne da kowa ke da ra'ayi daban-daban a kan shi wasu ma idan ka ji nasu sai ka fashe da dariya <laughs> ga ra'ayoyin wasu mutane da muka samo daga najeriya sunana musa audu wai um, ka san abin da ake kira auren jari kwa? To, ai muna da ji da muna so mu yi. To, auren jari idan za a yi shi da gaskiya yana da kyau. har gaske dai za a yi shi da gaske na da kyau amma idan za a yi shi ne nan an sa namiji dan wake kaya wake kuma shi ne gaskiya bai da ba shi ya kama a ce na zo na aure mace yan ban gida ban mota ba ni waje aiki amma ni ne zan riga dafa mai komi komi ai kasa wannan ya asaki layin tsakanin da Allah aure jari yana da dadi fa kamar za a ce ya bani ya bani mata da gida da koyi da miliyan ɗan ɗan talati kawai a huta hadiza umar abubakar ka kama ta bangaren maza idan yi namiji ya kasance ya auri mace saboda dukiyarta to fa ba shi ne mijin ba bai taba zama miji ba sai dai zama mata saboda dole ya ciwo da duk wulakancin duniya saboda mace ma ba wai auren jarin ma kai ba aiki take yi ka gwada kwaɗayin abin hannunta wataƙila ma kai kare ta gama gaba ɗaya ka gwada kwaɗayin abin hannunta to kai ta nufa za ka rinka zuwa kana bubuɗawa ka san mazan mu nan su suna son su ga su ne shugabanni so kai ka zo ka za ka wani bubuɗawa dole zaka samu wulakanci a ciki saboda ka gwada kwaɗayin abin hannunta ah, sunana aisha bello amma ana ce mu umu abdullah mace tana iya auren namiji akan abu guda hudu na ɗaya ya ce yana iya auren namiji saboda dukiyan da yake da shi na biyu saboda daga inda ya fito watan irin mukamin da yake da shi asalinsa na uku kuma saboda irin kamannin da yake da shi kamar yadda ko yana da tsayi ko yana da kyau haka na hudu kuma saboda halayensa amma ya nuna mana cewa auren mutum ko ka auri namiji ko ka auri mace saboda halin ya fi saboda duk wa'annan abubuwan dukiya da sauransu abu ne wanda samun su aka yi kuma duk yana iya tafiya hali kuwa kaga yana nan tare da mutum kuma ba abin da yake canza shi amma tabbas akwai amfani saboda in mace ce dama wanda ba ta da komai dama in ta auri mai kuɗi za ta samu mota ta samu gida ta samu ta yi wani tafiya da take son ta yi wani lokacin ma wacce take son ta yi karatu ta samu ta yi karatu da sauransu. suna na baban muktar romo shi auren jari kamar mu kira shi cewar kai aure ne na kwaɗayi kuma dole ne kwaɗayi sa wulakanci ne ke fitowa duk wanda ya kasance yana kwaɗayin abun wani to dole ne daga ƙarshe zai kasance a cikin yanayi na damuwa ko ba wulaƙanci ba dai sai ya tsinci kansa cikin da kaskanci a cikin hakan su sannan kuma zai iya yiwa ya kasance ka yi idan kayin ya kasance ka samu abin da kake so ɗari bisa ɗari in ya kasance an sami matar wadda take da hangen nesa da tunanin cewar nata naka ne naka kuma nata ne na nazarin dai gaskiya wulakanci ne yake biyo baya saboda gaskiya ba shi da damar ya kwantar din iyalin 'ya'yansa ba shi da damar ya kwantar din matarsa sai dai abin da kawai ya gani iyakacin nashi kawai ya kallo ya zuba ido dai kawai ba zai iya cewa a yi ko kar a yi ba ko a bari ko kar a bari gaskiya shine illar auren jari sannan kuma na ga wanda ya yi ya cimma nasara saboda gaskiya lamari shi ya yi gini auren jari to zan iya cewa dai ya samu abin da yake so duk da dai ko shi ma are mashi mai bai fito fili bane saboda samun abin da yake son amma dai ni ban gani ba saboda suna zaunan su lafiya kuma babu wani magana reni ko kuma kin eh, bin doka da umarni na zaman aure eh rashin kyautatawa na zaman aure gaskiya ban gani ba ban san kuma ko ya ɓoye ne sakamakon eh, biyan bukatar da ya samu ba. kuma yana karɓa kebul ne ya daure. so zai amma dai bai nuna hakan ba amma dai in ya ɓoye ma dai kansa ne amma ba wanda dai zai ce a fili yana karɓan wani abin da za a ce eh, wahala ko kuma sabanin tunaninsa ba. sunana sani ibrahim yusuf ya da kwari eh, auren jari a musulunci ba laifi ba ne saɓanin yanzu da matasa suke son giwa ta faɗi a ji labarin wata mace tana da kuɗi ko mijinta ya rasu ya ban mata dukiya kaga mutum ya je yana kokarin ya aure ta don ya ci wannan dukiyar da aka bar mata ko wata yar mai kuɗi da ko yar mai mukami yawwa ko wata yar mai kuɗi ko yar mai mukami mm. to wannan a gurin matasan mu yanzu illa ne don ƙarshe ka je kai wannan auren ku samu matsala yadda ka shiga haka za ka fito da kai da tsimo karanka a hannu lalle kam hadiza kin ji wasu ma har so suke yi su samu damar yin auren na jari abin dariya <laughs> yanzu kan bari mu je jamhuriyar niger don jin ta bakin zauren da wakilinmu yusuf abdullahi ya haɗa mana malam dauda tankama da kai zan farawa shin ya kake kallon wannan al'amarin na auren jari Eh, lalle wannan abu yanzu shine ya gama duniya musamman wanda kake gani sai muka karanta abin muka gani akwai inda laihuhuka suke hitowa daga kowane bangare menene suke hitowa daga kowane bangare kana ganin eh, mace yarinya tana sun ta aure abin da ya kamata wanda ya kamata kamata ya yi a bar ma Allah komi da komi ka yi addu'a ka roƙi Allah Allah ya zaɓo maka nagari Allah ya zaɓo maka miji wanda zai shahi maka hawaye to sai ka gabanin gizo ke saka ba sai gani shi kenan kawai an sa barikanci an ajiye haraka Allah gihi to sai gani wannan abun ne ke sa sai a zo nan da nan a yi wannan auren sai gani abun bai karku saboda babu babu foundation babu tubali da ginshiki da aka kawa na gaskiya wanda zai sa ai abun cikin gaskiya a ƙarshe in ka zo kai auren ka zo ta zo gidanka sai ga babu wata yarda kai ba yarda ita ba ita ba ta yarda ka ba in ka in ta hita da za ta ta wurin biki in ta kai kare tara na dare kana nan kana tunanin ina ne ta ta wani wuri ne ta tsaya kai ma yanzu in ka tahi gari ka kai kare goma ko sha ɗaya wani abu ya da ka ka zo ta zanki tunanin ina ne ma ka tafi to duka wannan abun shi ke kawo irin wannan rashin yarda amma in an kafa tubali ka tsaya kai da kanka ka yi addu'a ka roki Allah ka ga yana kana so ka zo kai eh, kai da kanka kana kai tsara ka roki Allah ya maka zabi in alheri ne Allah ya tabbatar shi in ba alheri bane Allah ya baka an maka wurin da ya alheri to ba mu yi akasari sai ga kawai dai so ne ido ya ruhe kana sun dole sai ka aure ta gashi tana gallaza maka tana gasa maka aya ga hannu amma baka iya zuwa gidan ka ce tana maka tunda sai a ce ai ba haka nan ba ma ka ittin karasu bale ka gai saboda me saboda eh, ka san abin yanda aka yi shi amma in ka san tun da farko kalaskin ka ne daidai kai ne ka zo ka dauka ka tsaya kai tsayin da ka kai gwagwarmaya kwarya tafi kwarya kenan kwarya tafi kwarya amma in ka tsaya kai tsayin da ka kai gaskiya tun da farko abinda tun da in kana son ka aure yarinya akwai sharuɗa wanda kake tsarawa wanda kake son ka yi anket ta farko wanda ake cewa eh, wani bincike wani bincike in ka bi daki-daki eh, za ka gani malama amina hashim kiya naki bangare ya kike kallon wannan al'amarin na auren jari ba duka mazan bane ke son macen da suka arma karambani ne ke kawo su irin wannan kai dan duniya dan yaudara ka zo a damke ka inda baka tsammani paske wata mace in ka ga namijin ya arme ta kai da kanka ka san arme ba na Allah da annabi mm, bane saboda me saboda yanayin armen na daya mm. shi da kanshi namijin ka ga macen da ya je dauko kai da kanka zaka sa ranka wannan abu ba na Allah da Annabi bane ba in kana da mm, ta haƙarin shi wata ta haƙarin shi wani kamar ta wani fanni kenan ba ba ta haƙarin shi mm. kamar wani bi macen ba daidai da shi take ba kuma kana gane cewa da armi an yi shi ba na Allah da Annabi bane ba mm, ta wace hanya ya kamata a ce mutum ya gane kenan to ganewa ta daya ta irin yanayin yadda ake armi bikin armin shi da kanshi tushen kamar yadda ya hudi da yadda za a yi ana armi ana bada tushe ana so a san gindin mutum shi ma wannan abu abubuwa ne wanda uwayenmu da kakanninmu suna yin shi me mu uwayenmu da suke yin shi da kakanninmu suna yin shi ne saboda me saboda zaman neman zaman lahiya waga zuri'a ta kwarai ce haɗaɗɗa ce suna da mutunci suna da addini mu ba su ɗaya me ba suna da kuɗi suna da arziki ko suna da mota ko suna da jirgi ba a'a e yanzu haka matsalar da ke gare mu da ake cewa kamar e eh, ɗaya sun yawa yara sun yawa menene ke kawo shi akwai ba ni hudin kasashen mu cikin kasashen mu cikin ƙasa ga tamu akwai wani wuri inda zaka je ka yi ramce ka yi arme eh saboda mu can addinin ka ne ake eh, unhwani da shi ba arzikin ba tushen ka ba mm-hmm. addinin ka ne ake unhwani da shi mm-hmm. Ka yi arme a kawo maka mata a kawo maka gara a baka kuɗin da zaka tahiya ka biya wancan bashin wanda ka ɗauko kai arme da shi mm-hmm. kuma karshen ta ka zo ka kawo ta ba ci ba sha sai dai ta jira maka ɗaya wanda ba ya arna su ba su da tarbiyya ba su da komi akwai shi da yawa nan wurin gare mu kuma ko wannan shine ke kawo duk cikin yawan matsalolin da muke samu duk yana ɗaya daga cikin su akwai maza da yawa wanda ba ma budurwa ba ma mace haka in kina zamani kamar wai mace mijinki ya mutu akwai ana cewa hmm. kamar wadda maza ne wanda su rayuwarsu lissahi suke da macen da mijinta ya mutu ya bar mata dukiya <laughs> su ba su almisa irin waɗannan matan hmm. namiji ya mutu ya bar miki dukiya ta ɗiyanki ki adana ɗiyanki ki adana kanki ki adana ɗiyanki a'a sai kai ka zo ka arme ta ƙarshen ta ma ka raba ta da waɗannan ɗiyan ka raba ta da dangin nata ka raba ta da kowa da kowa ka zo ka zauna kai ka ne ka ne cikin wannan dukiya karshe in ka cinye dukiya kai mata wulakanci kuma ka tai ka hari wata akwai maza da yawa da suke yin wannan malam dauda tankama da zuka kutanta cewa duk namijin da ya auren jari to kuka da kansa a nan kamar kana nufin cewa ne a fannin aure kwarya ta bi ƙwarya a'a ka dai addu'a Allah ya maka zaɓin eh, wuri eh, mai alheri inda ake da addini inda ake da eh, tarbiyya kana iya haɗa gidan wani mai kuɗi wanda ya yi imani da Allah ke komi ya zo ya kama ka da hannu biyu ya yi abin da bai sa eh, abin nan ba eh, musulunci ba sai ya zo ya maka ya yi kuma ya zo yana iya baka gidan da mota da komi kuma ya zo ya kiro ka gaban ɗaya ya ce to in kuma ka ga wata wadda kake son ka kara mhm. in eh, ka zo ka yi in kuma ta maka gori in baka faɗa mini ban yahi maka kwarai ko akwai su ba shi mishi eh, aure jari eh shi ba auren jari bane shi yayi ne saboda Allah addini eh addini yana son ya eh, daukaka sunna to amma ai ba kowanne namiji bane ke neman auren ma yar masu hali tsakani da Allah eh to su wannan ai ka san wani bi ma ba su ganin ma eh, abin gadin tunda wannan ido ruhu ne kake aiki ya gama ku ko mission ta gama ku ko dama dai ana ta neman titirkin ne kawai ita ta ji ga mukaminka kai ka ji ga mukamin gidansu sun kake da wani abu kuma yanzu kamar abin da hajiya ta tsakuru yanzu kowane bangaren ma sai a yi roƙon Allah sai an ta wurin malamai ko wurin bokaye ka gani kana son ta kaka za ka aure ta ka zo ka waɗi a ce maka kai ka kawo kaza ka kaza za a kaza a zo a yi tayi a yi tayi a yi tayi sai abin to duk abin da za a aure in mace za ta maka wani asiri dan ta aure ka in kai za ka mata dan ka aure ta wallahi duk ruwa kwari sai an kai wurin da abin zai karewa a komo ana ana ana ma juna da kwa sai gani in dai asiri ne ka zo kai akwai lokacin da zai karya sai ka ji ta fara cewa ni adibi a dibe ka kai in ba don wani abin gama ma ni yanzu kamata za a ce ni mata kace lokacin ta fara kubcewa lokacin ta fara sakin ta fara saki to wannan abubuwa shine duk rashin tsayawa a imani da Allah ne kamar ni ga maka thomas sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba kuɗan shakata da wannan waka. To madalla a gaishe ka sarkin waka aure kan babbar sunna ce. Masu sauraro bari mu koma ga zauren mu a Nijar inda mu ya tambaye su yaya za su kwatanta karfin auren jari a wannan zamani? Ka ɗauki misali ga yanzu, arman ya zama ma na jarin jariro, hmm. wagga valis da ake yi ta an gaye. Hmm. Akwai inda ake zo ke uwa mace isufa kakka sake ku ta neman arme gidana ni ban maka balis wallahi ba ne saboda mi saboda ni ɗaya ta ka zo arme ba ni na ta arman ka ba mata kuma zani baka ina roƙo ga ubangiji ta zama maka mata ta kwarai me ba ka zo in maka balis na hiyar da miliyan guda ba in sa bayan ka yanzu shine arman jarin wa duk can da wasa ce ake yanzu ne ake arman jari a maka valis hiyar da miliyan guda ga da muka samu labarin masu akwai masu ba da gida kare akwai masu ba da mota duk cikin valizikin ne wannan an ka ba ango ka gani ko dotar sartike kai yanzu in za ka arme ba ka dibin gida inda ba za ka samu waɗannan ba sai inda za a yi maka hiyar da haka nan kin kai abokinka ya arme an bashi farsal an bashi mota an bashi mata to ai jari wani ya wuce wannan ka gani ko to kai ma gobe in ka gani su face za kai to ni mai bani gida biza ne neman gidansu kuma yanda mata suke ma maza asiri yanzu ku maza ku kuke ma mata don ku shiga gidajen uwayensu ku cuta musu ku zalunce su paske in ma ka admi macen ka rike ta riko na amana akwai daɗi to wasu in suka admi macen suka canye wani sai da ma gidan yake yi tunda ai tashi ce ko ya sai da mota kuma ya ce ɗaya ba ya su ƙaƙa za a yi ƙarashi za a kai ba fasawa za a yi to kenan ka ga na wuri ai an yi zalunci in duka uwa ta yi tsaye ta ce ita aka armi ɗayarta a ɗiya aka arma abinda ta hikarhi kwanan ta tukunyar ta shi za a kai mata kai kuma a kai maka matarka ku zama na lahiya abinda ka hikarhi kai matarka mu uwaye abinda muke iya taimakawa wannan armen jari da ake yi da ka sai wannan valise ta miliyan ɗaya ta miliyan miliyan da miliyan da ake yi aka sai wani abu cikakke aka ba yarinya gashi kika samu matsala da ke da miji taimaka ma mijinki da shi bai yi wannan duka ba ai kun sama ya kanta arme mata na taimaka ma mishi me ba ku ɗauka ku damƙa mishi ba ya ta yi abin da yake so zan ba ka dan misali kaɗan na wani arme tun kama abin ya haɓaka hmm. yarinya za ta yaro zai yi arme ya je faɗa ruwan gidajen wanda aka yi ƙarfin shi aka yi mishi valiz wajen na miliyan ɗaya an ta yi shi an sayo mishi costume abubuwa dai wanda za ka shiga aka yi mishi ɗumuka kana manya-manya masu kuɗi fiye da miliyan guda an zo an yi kwana ɗaya kwana biyu an yi sati ɗaya sati biyu yaro ya ƙarami mai kana ai hana shi ta ai baka ai hana shi ta sai dai watakila a ɗan gai daidaita yusufa mi aka yi kayan nan sai sa ya ɗarmi a ta wurin wasu sabon 'yan mata mana ko ba a ta wurin wasu yarinya sai ta gane da kayan nan da ta sun ka kawo da su ne yake hita kuma wuri wasu 'yan matan yake tahiya mm. kawai ran nan da ya dawo ta ci kwala ta ce ga kaya uwaye na suka siye su in ka taya wurin yan matan ka hidda mini kayan da uwaye na suka sayi yakan hidda kayan muka mata mu har mutu almin na sai lahira <clears throat> yanzu falizu ma maza sun bar sa kaya ciki mm. kanguwa ce ake kawo maka mm. sai a kawo goma kanguwa ba komai ciki a kayan kuɗi shimƙa ga hannu a ce ga sanar hadda falis ciki mm. haka ne yanzu maza suke mata ne ke saye suna cika falis suna kaiwa malam dauda tankama wani irin sakamako ne kake gani za a samu idan an shirya aure ne akan jari takamakon bai zuwa ko ina tun da dai na farko ya zama shimgin sabara kamar na ce bai sawa bai hanawa kuma ko ikon ɗiyan nan mai kai ko ɗaya yaro ya lahi baka mai tsawa tun da kana nan da kai da ba kawai dai nan ka a ce dai tana zama banza ba ta da mishi to ina amfani shi tun da in wani naka ma zo daga gida ko ɗaki gare ka ɗaki goma akwai ma waya cikin gida tun da baka sa baka hana kenan ka ga wannan ka zama je kana aika amma eh, ana son ka zama yau kana da incin ka wanda kake iya faɗi to shi ne ake son ka samu wuri wanda za ka zama ka ɗauke su da daraja sun ɗauke ka da daraja wanda ana iya kiran ka in wata matsala ta samu har a yi shawara da kai a ɗauke kamar ɗan fami wannan ne yake da daɗi amma mu da kanmu maza akwai wannan laifuka kwarai wanda mutum zai zuwa ya san abin ba gaskiya bane ya shiga ko ya tahe wani roƙon Allah ko ya tahe wani abu wanda yake sun ne da tsiya sai yarinya taso shi ka gano ko sai a samu wannan matsaloli kenan ban na ce maka a mu wankaki ne a'a da in ka ji an ce maka laihi mutum biyu ke washe kwarya kenan bangaren maza akwai shi bangaren mata akwai shi tun da bangaren maza kai an hisu ma kai ka tsaya ka tsaya kai namiji in ka tsaya ka bi abin da dokokin musulunci suka ce ka tsaya kai addu'a ka roƙa wallahi za ka samu wadda za ta maka amma da an shiga wata hanya ta ƙarya ko ta asiri to shine duk ƙarshen abin abin yake wacewa kana jin Muhammad Zamman ke cewa shi yanzu in ya samu wata mai mai matan mirgayi wadda ta dan tara kawai dai a zo kana nan eh, aika kanan al'iza ko aika kanan ka zo nan ka dauko dai kai dai ka zan kaman miji ne amma dan aike ne to ana samun irin wa'annan da yawa wani kuma in ya san kanshi yana da iyalin shi bai yarda ya zo ya zama eh, shimgin sabara wanda baka saba kana akwai su da yawa irin wannan irin wannan abubuwa ana samun su mm. amma abin da ke da daɗi alhaji duk abin da za ka yi ka tsaya kai tsakaninka da Allah ba dan wani tunanin wani yantere ba ba dan kana tunanin mijinta ya mutu ba ka tsaya ka aure ta kai ma ka zo ka shiga cikin dukiya ka kai ma ka samu wani abu mm. in kai shi kaga wannan ba dan Allah ka yi ba kuma ko da jirgi gare ta ai nauyi dai gare mu in ka zo eh, ka dauki ci da sha na mace amma dan ka yi tunanin a'a za ka zuwa ta wanke maka talaucin da ke gare ka bai abin bai ɗuriya abin bai zama gaskiya malama amina hashimu a naki bangare wani irin illoli ne kike ganin ke tattare da auren jari me illa da ke faruwa duk ita ce yadda ya arme ta in ya cinye dukiyai ba na baka labarin wannan daga an sai kaya ba arme ya lalace arme ya lalace tunda sai ka sai ka sai ka a baka dukiya ka ci dukiya tunda akwai kamar yadda ya faɗi mu yadda muka sani ga uwayenmu masu hali hmm. har gobe akwai masu aikatawa sai a baka mata a baka gida a baka jari baske mu yadda muka sani arme wanda uwayenmu mu sun kai mu hmm. ba ba a gara baka san ma mijinka ba lalle ake saka wanda ya hito ya ce yana so sai a ce mashi to wane eh, wance wane ya zo ya ce yana so in ki sa a kisa mutum ɗaya mutum biyu kina da iko kina da mazaɓa kenan ko kina iya zaɓa cikin su in biki sa a samu ba mutum guda ne ya hito ya ce yana so to wannan mutumin guda hudu shi za a ɗarma miki armi in kuma kika rasa kwata-kwata to uwa su za su zaɓa su an ɗarma miki armi ka gani ko kenan zance auren jari bai mata so ba kai kuma namiji akwai wani wanda yana son yarinya ubanta mai hali ne sai ya ga karhin shi bai kai ba ya zo ya sallama ya ce yana son yarinya wannan amma yana son ta kuma tana son shi kuma shi ya san matsayin shi gaba da waɗanda uwayensu suna samun ƙarfi su ce wallahi wani ya ce yana son wanci ko ko ita yarinyar da bakin take ce ubanta ni wani nake so baba akwai yaran da ke ko da talaka ne ko da talaka ne mm. uwayen sai su kira yaron su zamanar da shi mu haka muka ga uwayen mu suka yi mu in aka zamanar da ita macen aka kira ga yaron a ce ke an sa ta lalle amma ita ta ce akwai masu bidata amma ita wani take so kuma wani nan talaka ne wani ko sana'a bai da ki uban tambi kina son shi in ta kyale ta ce tana so don mu ba mu iya muna so lokacin sai dai ka kyale ka dona kai ka ce to tashi ka tai an baka wanci kuma ni zani biyan sadaki uban yake biyan sadaki wannan ba auren jari bane a wannan ba auren jari bane uban mm. yake biyan sadaki mm. kuma ya baka gida ya bashi jari ya ce to ta ka arna min ɗiyata kuma hana ka arma wata mata an ka gani kana so ba halaliya ka ci me yanzu ne abu ya zama to kai sana'a ma da ake jari ne ake nema ba kana yi bane saboda Allah in babu hanyar da zaka yi kai jagwal sai biyan nan naka ba ka yanta sana'a yau arimi in kana yi jagwalgwalo ne kasuwanci in kana yi jagwalgwalo ne komi za ka yi rayuwa ta yanzu ta zama jagwalgwalo saboda mi ne saboda ne yanzu Yusufa komi na baya da albarka saboda babu ɗaya abun da muke yi saboda Allah dan mu samu dauɗar duniya ne muke yin shi amma Yusufa arman jari game da maza wallahi mu uwaye mata mu muka gwada ma ɗayan mu maza mata saboda mata ne kake zura su ma zama sun gane su ma yi suke ka zo ka armaci dan arman jari kun zo kun yi arme kwana ɗaya kwana biyu ta gane da arzikinta ne kake so uwa sun gane arziki irin wannan ko haihuwa kai baka da icin da ɗiyanka ko haihuwa kai ɗin suna kubce maka inda ka sake uwa da suka gane da ga abin da ya kawo ka cikin gidan wannan babba asara ce ga namiji na ɗaya na biyu lalacewa zuri'a mu muci bayan mu ba mu samun baya mai albarka yanzu duk ne yasa ɗaya mu yawanci ba tarbiya ba ladabi hmm. ka zo ka armi yarinya baka ikonta baka isa ta baka hana ta ta gane da dukiyar su ce kake so saboda shi ka arme ta ka hida ta haifa maka da kai ikon shi ta ta haifa maka da kai tarbiyar shi ba sai abun da uwar ta gada ma ta tsara ma dan nan ba shine za su yi umarni da kai maka sa'a ba in kai sa'a ma arba ya mutu kai sa'a in ba kai sa'a ba nan za a tarike ka ana gallaza maka iya kan ranka kenan nan ma ka gani an yi asara zuri'a ka ta lalace tunda ba za a samu zuri'a mai tarbiyya ba mm-hmm. tunda duk zuri'a da aka yi rayuwa namiji ba da bakin magana cikin ta kai imani da zancen tarbiyya bai taso cikin ta ba isufa ana arme ne ba dan a ce riba duniya ba don a ci ribar lahira ake yin armi kuma armi suna ci ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai kamata a nemi duniya cikin shi ba arziki kuma na Allah ne sai ka armi namiji ba ya da komi Allah ya ga dama ya arzita ku arziki ne To kun da ji ko <laughs> Yusuf Mahmud <laughs> to bari mu ji ta bakin ku. <laughs> Hadiza bari mu fara dorawa da wacce ta magana wato akan abin da wacce ta magana a ƙarshe wato gaskiya ni ina ganin batun abin da ya shafi a ce mutum ya aure saboda wani ko jari ko wani abu nan bai taso ba kamata a ce mutum ya aure saboda Allah mutum ya duba tarbiyya ya duba kamar addini din yadda mm. na sallallahu alaihi ya ambata wasu suna kamar kuskure wajen fassara hadisin da nana barin arbakin ah, malamai ce albasa duk da cewa an rabu a bangarori daban-daban amma malamai da yawa suna nuna cewa annabi na lissafo waɗannan abubuwa ne a matsayin abubuwan da mutane suke dubawa ba wai yana ba da umarni ba ne inda ya faɗi cewa a ƙarshe wato addini ne amma mafi alheri sosai shi kyau yana gushewa mm. dukiya na karewa amma fa duk da haka kada a manta cewa ba wai haram bane idan mutum ya bude na abubuwa idan zai aure mm. <laughs> ya na ga Yusuf kai murmushi ya ce ba haram bane yake kallo to ai tunda dai manzar hama bai haramta ba to kin ga mutane da dama ma za su ce ah, to ai dan nayi ba wani abu bane musamman kuma idan haka eh a abin nufi idan haka mm. duba yanzu zamanin nan na yanzu zaka ga cewa abin ne da ake cewa cuɗanye ni cuɗanye ka watan hannun hagu ya wanke hannun dama mm. to kaga dan an ce wai kila ka ganta gidansu akwai dan abun abun nan so mm. kin ga ai bai zama kusan a ce illa ba dan kaji wanda bari tambaye ka eh. yanzu idan ka samu damar yin irin wannan auren zaka yi To aini da yake kin ga kusan in ce miki na riga na yi nawa auren. Amma ai aro ana ce mutum ya yi shine ai Allah bai hana sani ko kila ban da tunanin kila zan iya yin wannan adalcin na daukan mace ta biyu a ah, mun samu kira na farko ma <laughs> wa ke kan layi wa alaikum assalam wane ne ke kan layi sannun ku da aiki barka da yau yauwa malam ina jin ka wake kan layi yawa kuna tare da Hussaini Bello daga Bungodo jihar Zamfara to malam Hussaini bismillah so ina ji maudu'in da kuka tattauna alhamdulillah na yi farin ciki kuma da na samu wannan layi na biyoyi hausa mm. saboda na daɗe gaskiya ina sauraron wannan shiri da dukkan eh. shirye-shiryen ku musamman wannan shiri na yau da gobe mm, muna godiya malamai sun yi bayani wanda ya tace mm. da ya kamata gare mu mu matasa da dukkan sauran al'umma 'yan zamuyin aure ku tsaya mu yi shi domin Allah mm. domin duk kai auren jari to gaskiya bai dorewa da zarar ka mm. aure masan nan saboda wani abinta ko wani abin gidansu su da zarar ko abin nan ya kare ya zan babu shi to mm. insha Allah za ka ga auren na ya lalace to kaga da aure kuma ya zo ya lalace ai kaga ba an yi ba a yi ba to ban To a ah, lallai. <laughs> Kuma kun ji ko auren kwaɗayi da yake janyowa wulakanci. Muna ta samun ƙarin ƙuri'a. <laughs> ai ka lura ba wai na ce wai ainihin wai a je a yi don abin da za a samu ba ne. To mun samu <laughs> wani waya da wa muke magana? Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa muka samu a kan na Alhaji Kabiru Islanders daga garin Jos. To malam muna jin ka bari mu ji ta bakin ka. Farko dai na yi na ji daɗi da wannan maudu'i da kuka kawo yau. To kuma wannan dama ce ta cewa ba wai lalle ne sai ka auri wadda za ku yi gonce yar mai kuɗi ba. Mm. Fata na anan shine game da wanda ba su yi aure ba kamar yadda wata baiwa ina ga mabun ne magana cewa ka auri mafi wadda ta fi da ita ce wadda take da addini ina mm. ganin muka ya kai sha Allahu to za mu mun jefa mun tafe in Allah yadda to madalla mun gode mm. to lallai ka eh, yanzu dai ga dai an eh, ah, juya maka wannan eh kwarai da gaske ai ko ni ba wai ina magana cewar wai a yi dan ah, arzikin gida bane a abin nufi dan an yin bai zama illa ba kamar yanda hadisin manzo Allah ya zo da cewar mm. na kwadaitar da ku da ku yi aure ga mai mm. addini To masha Allah. Gaskiya ya kamata mu ci gaba da wannan maudu'in ranar. da ko da zuwa sai Thomas sauraro anan zamu dasa aya sai kuma gobe cikin ikon Allah. a madadin wanda wato wadda ta bayar da umarni julie gresham da injiniyan mu na yau mr cornelius da kuma abokan aikina da suka taya ni gabatar da shirin ni madina ɗahiru mai shanu daga nan gundumar columbia ke cewa ku huta lafiya yau ba za su bai